قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو al'imul القدير الله مدوكacin sarki yace Allahu allazi khalaqakum min du'ufin Allah shine ya halice mu daga rauni ni da kai da mu da ku da kowa gaba daya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله مدوكacin sarki كيتي wallahu أخرجكم min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah shi ya fitar da mu daga cikin uwayenmu ba mu san komai ba ba wanda ya san damansa ba wanda ya san hagunsa ba wanda ya san akwai ba wanda ya san babu ba wanda ya san gabansa ko bayansa masoyi ko maki walau akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waj'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya mana majiya kunnuwa gashi da kunnan aka halice mu amma kuma ba ma ci wala absara ya sa mana magana idanuwa gashi da idan aka halice mu amma bama ma gani wal afida ya sanya mana mahankalta zuciya la'allakum tashkuruna tsammanin zamu gode wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mana kai wani ma ba ta ɗan siyasa yake yi ba wala wani ɗan ƙwallonsa kawai in ya dinga jero maka 'yan arsenal watsatsiya 'yan barcelona tarwatsatsiya 'yan chelsea rusashiya sai 'yan ina na Bajiwa. manyo da 'yan liverpool ko wani ma ba 'yan kwallon ba ne abin ba haushin 'yan dambe a cikin mashin ɗinsa horo sani gidan ɗan kande eh, ebola ne ko annoba ban ji ba ebola jafar balbalin bala'i ka ga hoton kattai a cuɓa malam wallahi ta ke shi ke jafar balbalin bala'i wani kuma ba a nan aka bashi bashi a kan alinuhu wallahi wani ya yadda ya mutu wani a kan yam sharif wani sani danja wani a kuka wannan dan zangon nan adam ya zango wani lalacewar gaba ɗaya ba a kan gwanja ta ƙare shi fa ba gwanja ba kasan san kwanan nan yi wata waka wai war yanzu annoba da take yawo nan. wai Uwashi shi ta hana shi ba ubansa bai hana shi ba malam bai hana shi ba duk wanda ya ce zai hana shi to uban zai ci to tunda Allah ya hana ka kai ma ubanka za ka ci musiba malam musiba wani kuma wallahi ba nan tashi hankalin hankalinsa ya kare ba kajinsa da yake ciwo duk bayanin da zaka mai in ba bayanin kaji ba wallahi ba zai fahimce ka ba wani dabbobinsa na gidan gona yuhibbuna al-khalaiqa wa yansawna al-khaliq suna son abun halitta sun manta da mahaliccinsu wanda yake da haƙƙin abauta masa na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zamanin zai zo wa al'umma yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab mutane na son kuɗi suna son kuɗi wa yansawna hisab amma sun manta da hisabi Allah da kansa ya ambaci ɗan adam mai son kuɗi ne innal ne wa inna hu ala zalika la shahide wa inna hu li hubbi la la shadi Allah ya ce inal insani li rabbihi lakanud lalle dan adam ga ubangijinsa lakanud in dai butulci ai fito na fito da Allah to dan adam ya kai ku ci ba an wajabta a gare ku idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta halarci dayan ku in taraka khaira ay in taraka mala in ya bar kaya da ya bar kudi dan adam na son kudi dan adam na son kudi wannan kudin ne fa karuna ya fito cikin adansa فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته إيه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته سيقا قارون يا فتو تشم متاننسا تشم كل يرسا تشم أدنسا قال الذين يريدون الحياة الدنيا waɗanda suke nufin rayuwar duniya 'yan duniya sai suka ɗora da cewa ya laita lana ya kai cansu misila ma'uti ya ƙaru. ina ma da a ce an ba su kwatankwace ko irin abin da aka baiwa qarun hula lazu hadhin azim lalle shi ma abocin rabo ne rabo mai girma ka ga matashi bai aiki federal gamman, bai aiki state gamman, bai aiki local gamman, ba kasuwar da yake ci ba gonar da yake nomawa bai sana'ar hannu da koko kulli gadi ko koran raƙuma shumeka ko yankan kumba bai kawash baya wanki bai guga ba aikin fari ba na baki kuma bai sai da magani ka san lalacewar al'umar kowa yanzu doctor ne kawai mutum ya zo rungumi sifika ce ai shi jikan sarkin bakan likoran ne Allah ya babbaka mai ƙarya amma wallahi ya tsaya motar miliyan arba'in na wucewa ka je na saura kiris ta kaɗe ka ba tun ba ta bige ka ba me za ta yi maka yuhibbunal mala wayan yansawna hisaba zamanin zai zo mutane na san dukiya amma ومثله معه لابتدوا به أولئك أولئك لهم سوء الحساب يعني ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله للذين استجابوا لربهم الحسنى ga waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu suna da alhusna aljanna wallazina lam yastajibu lahu waɗanda suka ji amsa kiran Allah lawanna lahum ma fil ardi jami'a da a ce sun mallaki abin da ke ban ƙasa duniya gaba ɗaya wa mislahu ma'ahu da kwatankwacinsa labta da wallahi da sun nemi fansa da shi ranar tashin alkiyama ulaika lahum su'ul hisab wadannan suna da mummunan hisabi wa ma'awahum jahannam makomar su wutar jahannama wa bi'sal mihad sannan kuma tir wutar jahannama ta zama koma a gare su tir da wannan shifuda da Allah ya musu ka samu duniya ka ki sadar da zumunci wai kai mai kuɗi in yan uwanka sun zo kace dan zakanin nan suna yawan zuwa kuma kai ba za ka wurin su ba baka tunanin yanda hisabin ka zai kasance wa imma nuriyannaka ba'd allazina iduhu wa imma nuriyannaka ba'd allazina iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka albalaghu wa alayna alhisab madaukakin sarki ce wa in ma nuriyannaka ba'da allazina idhum inda zamu nuna maka sashen abinda muka yi musu alƙawari au na naka ko mu karbi ranka ba mu nuna maka ba ya rasulullah fa inna ma alaykal bala kai naka isarwa ne iyakar mu wa'azi wallahi wa alaina hisab hisabi kuma na wurin Allah shine zai yi hisabi zake wa Allah ƙarin bayani min ainakta sabo fi ma anfaka awalam yarau anna natil arda nanqusuha awalam yarau anna natil arda nanqusuha min aqrafiha wallahu wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab Allah yace awalam yarau shin ba ku gani dani da kai da mu da ku da kowa gaba daya anna natil arda nanqusuha min aqrafiha mu muna zakewa ƙasa muna tawayata ta gefanta wallahu ya hukumu a ƙibar hukumi Allah ya zai hukunci ba kuma uban da ya isa ta da hukuncin Allah ba shi wallahi a mu'aqibal hukumihi don me wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ليجزي الله كل نفس ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب يجزي الله كل نفس ما كسبت تو جارا كما ليجزي الله كل نفس ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت dan Allah ya saka ma kowace rai da abin da ta aikata inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne arna da kake gani sun bude shaguna na electronics kaga an zuba kayan miliyan 100 miliyan 300 miliyan dubu duk wani safaya faci na mota wurin su duk wani cin dadin duniya Allah ya ce wallazina kafaru a amaluhum kasarabin wallazina kafaru a'maluhum karamad كسراب كسراب بقيئة يحسبه الزمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب والذين كفروا كاغا أرنا دكتشي أعمالهم كسراب بقيئة ayyukansu kaman ƙawalwai ne